السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين لأوكو قوة شعبان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa da wa sallam uku, wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan uku miladiya biyu. Allah tabaraka wa ta'ala muke roko ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafin 60 wa 20 fa'ida na mai ramadan wato fa'idoji 26 wannan mutum ya kamata ya ribauta ya samu ya rabauta da su a cikin watan ramadan za mu tashi nan ba na shida man sallar tarawih ko filmasiri والأفضل sarrifa ينصرف حتى ينتهي الإمام منها wanda duk yayi sallan asham a cikin masallaci to abin da yafi kada ya fita har sai liman ya gama idan mutum yana yi kada mutum ya ce wai shi ai saboda shi goma zai yi shi kuma liman zai yi sha uku watakila ya hada da shafayi da wuturi ya yi saboda haka mutum daga nan sai ya ce a a ka tashi a yi waɗannan biyun da kai kaga ka yi sha biyu kenan to sannan kuma sai ɗayan da ta rage kai kuma idan aka yi ɗaya tunda kana so ka ƙara yin hanjima sai in aka yi ɗayan aka sallame sai kai kuma ka tashi ka ci ko ɗaya ka buɗe ta kenan shi kenan kawai ka abu na ɗin wuturi ko kuma in ka zaɓi ɗayan kai shafa'i da wuturin tare da shi in hanjima in ka tashi ba sai ka za ka ƙara yin wuturi ba saboda ba a yin wuturi biyu a cikin dare ɗaya so biyu guda biyu ya fito ko mutum ya samu wannan wannan ne ga nan ga wannan littafin ga kuma can adabul mashi ila sala na ibnu abdul wahhab in ka duba ciki za ka ga ai waɗannan maganganun bayani yadda za a yi waɗannan abubuwan kada ka je ka faɗi masa wani wuri sai ina ka biyo to kaga daga nan sai rigima ba za ka kai ta rigima ko wani cikin azumi ya kira ne ce dan Allah mala wani littafi da aka yi na ce ba na faɗi maku littafin ba da za a yi da aka faɗi maganan. sai Allah Allah wa littafi ne saboda ya faɗi wa ƴan unguwansa sun ce ba su taɓa jin wannan karatun ba tun da uwansu ta haife su a yanzu kuma a ina so shi kenan mutane sun yadda ba su sayan da za a yi wuce ya samu kuɗi ba amma sun yadda in ya zama mai kuɗi mai kuɗi ne amma in kaje kai karatu da abu da ka faɗi ba su yi ba su taɓa ji ba sai sam su tun da uwarsu ta haife su ba su taɓa jin wannan ba haka ba su yadda ba to kuma ba haka abin ilimi yake ba ko shi yasa duk abin da ka ji na ilimi kada ka ce babu kada ka ce kwata-kwata ba zai ba kai dai tambayi mutumin in kana iyawa a na ka samu so da sai ka zo ka abin nan domin ilimin nan kaddara duk ka ba da rayuwarka kan shi kawai kake ta yi har ka mutu to abin da baka sani ba ya ka wanda ka sani to saboda za zaka ce in an ce abu ka ce kwata-kwata babu jigajigan da aka ce wanda karanci abin da ba su sani ba a ilimin dan kaɗan ne shine mafi karanci to ba karaman jigajigai bane ne su ne irin su imamu ahmad irin su ibnu taymiya da aka yi mana magana da irin su ibnu al-ma'in su ne aka ce su ko hadisi ne in suka ce ba su taba ji ba suka ce kwata kwata ba su taba jin wannan abin ba to kawai ka yadda shi babu ne shi yasa amma in dai akwai sun taba ji sai dai ko ya zama bai inganta ba wurin su ko akwai wata illa ko akwai wani abu amma su ce ma kwata kwata ba su taba ji ba to kawai ka yi watsi da abin kawai ka huta amma in ba dan ba mu ina wane mutum tun ma da bai ma gama ganin san kan shi ba ma wal yaktub lahu ay li yuktaba lahu qiyam laylatin saboda idan ka zauna liman yayi sallan nan ya fara aka fara da kai aka gama da kai to za a rubuta ma lada ne kaman ka tsaya da ran gaba daya amma in ka fita kafin liman ya sallame ka to fa sai dai a gutsuran ma sai baka samu duka ba to a gutsuran mutum za a yi mana a gutsuran ma kawai sai baka samu duka ba kuma dan abun ka ga lokacin karshen ta ma ka fita din ko kana zaune a masallacin kana lallata waya su kuma su gama shafa'i da wuturin kana zaune a ciki ko kuma ka fita waje ka jira wani mai shafa'i da wuturin shi kuma kana so ka ansa ya ka fita waje ka tsaya ka jira shi shi kuma ya gama duka kana waje kana jira shi ya fito ku tafi tare shi ya samu duka kai ka samu guntu kaga wannan asara ce ai kai ba kai ne ga abun nan ba kawai kai yadda aka ce shikenan sau da kada kowa ya fita kada kowa ya koma zaune a ga wani can zaune aka tambaye shi me yasa kai kace zaune shi ba gama ba ya a shi ba zai shafa ido wuturi bane a a kowa yayi in kana so ka ƙara wuturin ka ƙarshen dare ne to yanzu buɗe wannan raka daya da aka sallame sai ka sallame sai ka tashi ka ƙaro ɗaya kai shikenan ka yi sha biyu ka ƙara yin wata biyu wasu biyu in kuma so kake yi kawai ka ƙara wasu can ba sai ka abun nan ba sai kai wuturin ka da daddare ka maimaita a shikenan ma ba mutum ya zaman shi wani da ya zauna din sai latsa waya kuma kawai ta lallatsawa yana zaune su suna ta sauran shi yana zaune ba daidai ne haka ba a so mutum ya zauna cikin masallaci wasu na sallah shi yana zaune ko gefen masallaci ba a so ya ce shi ya riga ya yi ka yi mi ka ƙara wala'in nuna filmas fil masjidil wahidi kal imamil wahidi kaga ya faɗi wannan ma cikin wancan dawa limaman da suke taimakon juna ana canji kamar liman ɗaya ne dan a tare wani wani in wani limamin ya zo ya yi hudu wani ya ƙara yin hudu kawai sai tashi ya tafi ya ce ai an gama kenan tun shi ya gama nashi tunda limamin shi ya gama a'a duk limaman da suke canji wannan yayi wannan yayi kamar matsayin liman guda ne dan haka sai na ƙarshen ya gama ka fita kenan ba ka ce in na farko ya gama bari ka fita ba ko in na biyu ya gama bari ka fita a'a in su hudu ne ma to bari kowa ya gama nashi kason duk kamar liman ɗaya ne sai ya gama na ƙarshen sannan ka samu duka ya fito na bakwai min fada'il saumi yana daga cikin falalan azumi fa'idan da ake samu an yashfa annahu yashfa lil 'abdi yawm al qiyama azumi zai ceci bawa ranar tashin alkiyama idan mutum yayi azumi to ranar kiyama azumi zai cece shi kama fil hadith as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawm al qiyama wato ƙur'an azumi da alƙur'ani suna ceton bawa ko baiwa ranar kiyama Allah ka samu daga cikin wannan ƙur'ani da azumi za su cece mu don tsarkin sunayenka idan mutum ya yi sa'a ƙur'ani ya taso azumi ya taho wajen ceton shi to insha Allah sai ya sha alakira ya kulu asuyam azumi sai ya rika cewa ayrob yana cewa ya ubangiji mana'atuhu at'ama wash-shahawati bin-nahar na hana shi abinci da abun da ran shi ke sha'awa da rana fashafi'ni fi ya Allah ka bani ceton sa saboda aka ni nayi wahalar da shi yanzu kuma anan ya wahala a bani ceton shi wa yaqulu taamu aw yaqulu al-qur'anu shi kuma qur'ani shi ma ya rika cewa mana'atuhu an-nawma bil-layl na hana shi bacci da daddare saboda karatu ya yi sallah ya karanta ya ta maimaitawa fi'ini fihi Na Allah ka ni ceton shi Allah muna roƙon ka ba mu ceton shi haka zai ce ƙala qala shafa'a ne. sai a ba su ceto a ce ku tafi da shi ka dai shiga wuta kun ƙwato shi a ga wannan falala ce babba min fada'ilis saumi yana daga cikin falalan azumi takhsisu babin fil jannati lisa'imina an keɓe wata ƙofa a aljanna kawai saboda masu azumi la ya da kulumin ahadun ghairuhum ba wanda zai shiga ta wannan kofan sai su kama fil hadis kuma yadda ya zo cikin hadisi inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan lalle a aljanna akwai wata ƙofa ana ce mata ar-rayyan wannan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah masu azumi za su ta shiga ta wannan kofar ta nan za su shiga ranar kiyama la ya da kulu minhu ahadun ghairuhum ba wanda zai shiga ta wannan kofar in ba su ba ay yuqalu ayna sa'imun za a sanar ai shela a ce ina masu azumi fa yaqumuna sai masu azumi su taso la ya da kulu minhum ahadun ghairuhum ba wanda zai shiga cikin su in ba su ba wani bako ya zo shiga ciki wanda bai azumi ba ina fa idza dakhalu idan suka shiga wannan kofa ogulika, fa da yadkhul minhu ahadun daga nan sai a kulle kofan ba wanda kuma zai shiga ta nan an kulle sai masu azumi saboda aka kaga wannan babban daraja ce ta yau an ware wata kofa ka duba ko a duniya nan aka ware wata kofa bonono ne fa ne kawai an ɗanyi shi ne temporary amma aka koma aka ce VIPs kawai ta nan sai ga mutum ya taho yana wani haka da hanci wai shi an ce mai vip shi zai bi ta wannan kofan ya wuce sauran mutane za su bi ta kofar banza sai kuma wata rana ga vip ya faɗi to mi daga nan sai a nan fa duniya kenan ake banza wanda ba tabbas bane wani wurin matan farari ne aka yi ko trade fair aka za a yi wata kofa ce wannan kofar manya ce Zai zo mutum ya zo shiga ta wannan kofar gaina wani kim kim kim kuma aka gama trade fair sati ɗaya ka je ka ga da kofar vip da kofar ordinary duk an fasa su aikin banza sun kare wannan kobar da mutum ya biya na hura hanci an gama a duniya kawai abin nan ne wawa kawai shi duniya ta ke ruda ya yi ta tari a ciki ya yi ta tari a ciki ya gina wani abu ya ce wannan nashi ne private wannan nashi ne private wannan mota shi ce private wannan mota shi ce kaza kaza ranar da ya mutu ba za ma yadda sa shi a ciki ba ya ja nemo makara motar ma a je masallaci a ɗauko mota a ɗauki mutum tana kiki kiki kiki kiki kiki kiki a ɗauka kama in ba sa ba ta mutu a hanya sai dai a ɗauka a ƙarasa sai dai a ɗauke ta a hanya wani kasa kai makabartar motar ta mutu sai ina lillahi mota ta mutu a ƙara kiki kiki to dama ba a gyaran motar to haka yanzu ta mutu a hanya sai a koma a cicciɓo shi kawai ɗauka a ja kai ga motoci a gida da yawa amma an hana sa shi a ciki kada ya ɓata su da jini ko kuma wari sun ce wari gawa in an zo jinin gawa ya zo zai dade bai wanku ba ka gidan mutum yana tsoro ko mutu a kai shi bayi bayan da za a aje shi a cikin falo bayan da za a aje shi dakin shi ma a kai shi dakin a aje gawar ta kwana ci a ce ina to daga nan za a ci gaba da kwana to yanzu ina za a kai shi a ce a kai bayi a kai bayi idan tsawon makara bai kai ba to a tada shi tsaye a ɗaɗɗaure shi a cikin makara ta da makaran tsaye gidan da mutum ya ci wahala ya gina to yau bai ya kwana a cikin daki balle a kwana da shi wa zai kwana da shi sai dai masu gadi to su kuma su ce a biya mu kudi saboda dama mu tun can dama mu muna ma bin shi bashi to na mu shi bashi ya tara kuɗi ya rike bai taimaki kowa ba bai ba abin nan har hakkin mutane ma bai bada ba ni dai kullum na tuna da maganan nan a ce yau mutum an je kotu malam an gama lissafi an tattaro dukiyar shi ta lagos an tattaro ta abuja an tattaro ta garin da yake an gama amma aka zo kotu alkali ya ba da dama a karanta yawan dukiyan kawai a bari barikan faɗin sunansu sai da aka yi awa biyu ba gama ba a lissafo a ce a lagos yana da kaza yana da gidaje yana da kuɗi yana da kaza yana da kaza aka ta lissafi aka koma abuja kaduna ina ne ina aka yi ta lissafi kowa na ji lauyoyi na rubutu aka yi awa biyu ba gama ba alkali ya ce to gaskiyar magana wannan ba za a iya gamawa yau ba sai dai a bari a joni wannan zama nan gaba a zo a ci gaba da karanta a yayin da mai nama na bin shi dubu arba'in mai nama na jira a gama ne a bada letter of administration cewa a yan yadda yanzu a taba kudin shi a biya bashi to ba gama ba mai nama ya koma gida yana bin dubu arba'in masu aiki wata shida bai biya ba su masu koma su yi haƙuri sai an gama karatu sana ba da leta administration a taba kudin shi yanzu a biya su ba shi Shi kuma yana can ya ci gaba da cin guduma kafin a zama wannan kafin a ba da leta administration a kyale shi kan wannan bashin da ake min shi a rubuta shi sai an gama ba da leta administration ina sai kuma mala'iku su masu su ce to mun ko ba duba ci gaba da irkar shi kafin a ba da leta administration din kuma bai da arzikin da 'ya'yan shi za su biya bashin kafin a raba gadon su su ma zame mana wani cikin ɗan shi bugi ƙirji ya ce to shi ga dubu arba'in a ba mai nama ku kuma masu gadi ga kuɗin a biya ku in an zo ni a cire ko kuma in bai yadda ba ma in an zo a zame amma dai ba an biya bashin ba a babu wannan mai wannan arzikin a bari sai ranar da aka gama rubutu aka gama turanci aka ba da leta administration a taba kuɗin shi sannan a biya mai dubu arba'in akwai hamakar da ta wuce wannan kuma in ka matsa masa ka ce me yasa ba su yi ba su ma su ce me yasa shi bai biya ba da yake da rai tunda yana da kuɗin a je kibiya saboda mugunta wani za a ci gaba da ɗirkar ku daina ganin wannan abun kamar wasa ku duba fa wancan da ya mutu lokacin manzon Allah ku duba fa sahabi ne kalli matsayin sahabbai wurin manzon Allah kalli yadda annabi ke jin tausayin al'umma gaba daya balle sahabbansa saboda girman su har wasiya yake tayi sanda zai bar duniya Allah Allah fi sahari ina maku kashedi ku kiyaye Allah gaba da sahabbaina kada wani ya sake taba su amma malam ga daya ya mutu a gaban shi yana nan ya tsallako zai mai sallah daya biyu ya tako ana bin shi ba shi aka ta ana bin shi dirhami biyu ya ce to kuma dan uwanku sallah ba zan mai ba abu katada ya ce a ah, ya rasulullah kai bai sallah zan biya ya ce za ka biya ya ce zan biya bashin ya tashi daga kanki ba ya dawo kanka kenan yace na yadda zan biya ya koma ya mai sallah amma da yamma ta yace an biya bashin nan yace ya rasulullah ai yau ne ta biya eh haka sun koyar da kai washe gari ya ƙara ci abu da ka biya bashin nan yace na biya ya rasulullah an biya yace to yanzu ne fata ci sai sanyi da ana ratsandama shi ku ji ba sai da aka ce bashin ya koma kanka yace eh amma tunda ba biya ba yana nan makale to a ci gaba da bugun shi to zannan mutum shi da kudin shi kawai zai ya rike kudin mutane hamaka ce mun ta hamaka kuma sannan cikin mutum yake tari yana da shekara 60 ko yana da shekara 70 yana ta ƙara share wuri shi yana zama nan kuma bai tura komai san ba kuma ya tabbatar in aka ce mai ya maimaita shekarun da yau shi kai shi ba zai so ba to haka ayyuka a zo a ce ga munasaba ga ramadan kan yanzu inda a ce masu kudin ƙasan nan suna jin tsoron Allah suna tausayi suna da zuciya wadda bata kekashe ba ya za a yi azumi ya zo a ce wai wasu suna cikin wahala bayan suna da arzikin da in suka fito suka raba wa mutane na san cewa Allah shi kaɗai ke iya ɗaukar nauyin 'yan adam gaba ɗaya amma dai za a ji sauƙi ai za a ji dama-dama kowa ya je a kusa da shi a garin suka gani in ba ji dama-dama ba amma sai kyautar da bata takara ta karya ba mutum ya zo yi bayan mutum yana da linkin ba linkin kuɗi da zai fito ya raba ba mutane ya raba ba mutane abincin raba ba ku kalli nan lokacin shek Ahmad wannan Alhaji Ahmadu Cancangi idan azumi ya zo kowa nan bai sani ba ba tirololi shi yake yake rabawa ba tirololi ba za su yi tasiri a cikin mutane ba amintattun samani akwai wanda na sani shi kadai ma tirela guda yake sa a ji a sauki a gidan shi saboda shi ya ji daɗin raba ma wasu tireloli yanzu wanda ya raba tireloli yanzu ko a nan ganin aka ci an raba tireloli sun kai goma kana jin ba za ka ji labarin inda suka kai ba ko ba su zo wurinka ba ba za ka san ci an yi da gaske ba tirela fa yake bi ya raba tireloli tirelan gero tirelan shinkafa tirelan siga ai ta yawo sannan kuma a wajen gidan shi a gidan shi kuma ya ta yanke shanu yana sawa ana rabawa ana rarraba ma mutane a dukkan layin duk wanda suke wurin sun sani kuma da muke nesa ba muna da labari ba muna ji to ya ka gani a lokacin ba a jin tasirin abin na? to to kudin mutane mutane ma ko to kaji nan to kaji ku jifa ka Allah ji shi ku jifa wai ya biya kudin wutan unguwan ma gaba daya in an zo ne kawai a zo ya biya shi ya kaga ya irin wannan mutane alkhairi mala Allah shi yake da sirrin bayinsa amma irin wannan bai cancanci mu addu'a Allah ji shi ba Allah saka masa da alkhairi kalli fa irin wannan abu in azumi ya zo malam talaka a wannan eriyan hankalin su kwance abinda suke tunani buhu dai buhu buhu dai makwautan nan kowa a sauke mai buhun gero da buhun siga da shinkafa a gidan shi to kowa ne na yawwa kai kam ma kai magana zan ji sosai ma na lokacin ko saboda zai rabo Mhm, kai ka in ka faɗi zan ma yadda sosai don na san ka sani ai na san shi to kaga irin wannan na yana haka ko to ana ta ba mutane to inin abin da maraya na yake cewa halin su na alkhairi ya bi su <laughs> ana halin su na alkhairi ya bi su amma yanzu ala an samu wasu kankamo malam gara sufa bulu da su ga kuɗi amma banza to mai amfanin ka mutanen da kake tare da su wasu amfanin ka ba, mai amfanin abin da ka samu mafifici daga cikin halitta wanda Allah ya fi so shine wanda al'umma suka amfana da rayuwarsa sannan aka ce aikin da Allah ya fi so ciyar da abinci ga marashi sa farin ciki ga wanda ke cikin damuwa fitar da musulmi cikin kunci na matsatsi yana cikin damuwa na kunci na babu kunci na bashi kunci na bakin ciki ka raba shi da wannan damuwa na taɓa ba ku labari nan fa sallah za a yi gobe wani da ya duba ya ga kwata-kwata shi bai da ko kwaya ɗaya dawa bai da komi bai da gero bai da ƴaƴan shi ba ɗinkin sallah ba ma yajin balle ɗinki malam da safe ranar sallah da aka tashi da safe kawai sai aka gaina aman jini yana ta kwararar da aman jini Allah ji kan aliyu aliyu suka tafi suka je aka kira su sune makwabtan shi sun aka ce mala Ali ku zo matar shi tana ta kuka tana ta kuka ni ya sa mai ta ce wallahi ita ba bata sani ba ita dai ta ga an dawo sallah asuba kawai yayi gumi haka ita kawai yana kaki yana zubar da jini yana taman jini ah aka ce to sai dai asibiti su mala aliyu suka yi duk abin da za su yi aliyu ya tafi islamic kemis, ya nemo zuma ya nemo zanzam ya nemo kaza aka kwaba aka ba shi gina ya kara kwaro amai jini aka ce wannan dole a tafi asibiti suka ce to gaskiyar magana yanzu suka ce su kai shi asibiti ba san dadewar da za a yi ba Bari yanzu a dai dan kwantar da shi tun da ya dan sha waɗannan yan magunguna banza musamman ma ya sha zanzam to su je masallacin juma'a su dawo sai su kai shi asibiti da suka fita daga gidan suka koma su makwabta su uku su hudu sai suka yi tufaki suka ce to mutumin nan yanzu wanda ma ke aman jini gashi mun ga alaman dai ma gidan ba mu ga alaman wani abu ba to me zai hana zakatul fitrin mu kawai mu hada ta gaba ɗaya mu bashi mu kai gidan kafin mu dawo masallacin tunda malam ya ce mu cire kafin masallaci ya kamata mu cire tun jiya to yanzu a cire kai masallaci kai mai gida aka hada abun nan zakatul fitri aka kai mai gida da ya ga ya ga zakatul fitri buhudin gine an fi samu abin da za a ci to bari ya zaftari wasu mana kawai ma ya je ya sayar yayo kayan miya malam da suka tafi masallaci suka dawo aka zo ina mara lafiya kai shi asibiti matar ta ce ai tun da kuka kawo wannan abun ya ɗabi wasu kuma ya haɗo kayan miya ya warke ya ma tafi baya gida ma ashe aman jinin nan na masifan babu ne baƙin ciki ne ya buga zuciya kawai ta fito da jini to kawo na fuka ga wannan abun a aikata ne wannan abin waƙi ne to kauna don haka duk abin da Allah ya tsara da ya ce a zakatul fitiri cewa ya yi wanda suke da shi su ɗauki zakatul fitirin nan su ba waɗanda ba su da su saboda su yi musharaka da su ranar sallah su masu ji daɗi su murna annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa zuwa ran sallah yana zaune ga manya-manyan sahabbai daga wasu wurare sun kawo masa ziyara suna ana ta gaisawa an zo abin da ana yin annabi gaisuwar sallah haba malam ba sai annabi kawai ya wani yaro ba yana bin gefen hanya yana kwalla kuka yana ta kuka annabi ya kalli yaron nan sosai ya yaro yana ta bin gefen hanya yana kuka yana ta sai annabi ya kyale mutanen nan yana zuwa ya tashi ya bi yaron nan ya tarbo shi ya ce kai yaro yaya aka yi yau gashi sallah kowa na murna kai kuma kana kuka sai ya ce ya rasulallah ni ba da rigar sallah ba ka da rigar sallah ya aka yi ba da rigar sallah ya ce ba na ya mutu saman da rigar sallah annabi ya kama yaron nan ya rungume shi ya yi kuka ya ce kana so in je in haɗa ka da fatima ta zama yayakka ka rika shiga gidana dusar da kake so ya ce ina so ya rasu lalla annabi ya kama yaron nan bai tsala yaron nan ba sai da ya yi dariya sai da ya yi murna shi ma yadda yara ke murna ya dawo yana murna to amma kawuna sau da aka kaga mutane babu abu kana da shi na taba gaya maku nan fa masallacin juma'a ne nike nike magana irin wannan wani ya ce wani yana da kuɗi yana da wadata ya tashi ya biya ma iyalansa gaba ɗaya za su tafi umra kawai sai sai zo yi ma makwabcin shi wai wai hakkin makwabtaka assalamu alaikum makwabci ya fito na zo ne mu gaisa in ma sallama gobe in Allah ya yarda za mu tafi umra ni da iyalina makaucin nan ya ce to kada Allah ya dawo da ku lafiya ce kada Allah ya sa ku je ku dawo lafiya ya ce a ah, ya haka ya ce haka in ka san hakkin makwabtaka na kai man sallama in za ka tafi baka san hakkin makwabtaka ba na yau kwana na bakwai ni ban ɗora tukunya a gidana ba baka san wannan ba ko ba kana gani ba kana wucewa da safe kana ganin yara na ba sa zuwa makaranta an koro su sun fi wata ɗaya yanzu na gaji na ce su haƙura su zauna a gida sai wannan ne ka sani za ka tafi kai man sallama amma ba ka san ci na wani kwana na bakwai yau gida na ba ɗora tukunya ba kuma ga yaya na wata ɗaya ba sa zuwa makaranta kana gani ba kana ganin su a kofar gida ba sadda kake kai naka da da kake dauko naka ba kana ganin su ba to dan me zan ce ka je ka kada Allah ya dawo mana da kai to wannan Allah ya sa yayi shiru ya kalli abun nan da gaske ne fa ce da gaskiyar ka kaga yana da hankali sai ya koma gida ya ɗauko ɗaurin dubu hamsin da buhun shinkafa ya ce to ga wannan ya ce to yanzu to Allah ya dawo mana da ku lafiya wallahi na gaya maku a aikace zuwa wanda suke na aisa suna aka gaya min a masallaci alhaji sani aika na nan ko <laughs> haka za gaya maka ce ga abin da ya faru a wajen makwabcinmu kaji kaji kaji to auna na taba jin wani malami yana bada misali kuma ni ma na san wani amma bari mu bada da na wancan ya ce wani mutum ne akwai wani alhaji a makwabcinsu yana da kuɗi malam shi kuma yana da masu abin da zai ci ma ya gagara gida ga shi da yara 'yan mata sai an sa rana a ɗaga sai an sa rana a ɗaga wani ya kasa hakuri an ɗaga an ɗaga an ɗaga sai haƙura kawai tafi ashe abin za a ɗan sai masu gado ko ɗan wani abu ne babu ana ta jira ko Allah zai kawo in Allah bai kawo ba a ƙara ɗaga Allah bai kawo ba a ƙara ɗaga Ran da mutumin na ya ga daga wannan ta yi yawa sai tashi tafi wurin alhajin nan ya je gan shi ya ce alhaji ina da damuwa to menene damuwarka ya ce kaji kaji abinda za a ci ma a gidan nan gaskiya gagara sannan kaga yaya na yanzu na daga auren su ba iyaka sai an sa amma ina tunanin Allah zai kawo mafita samun auren da su ta san yaya mata sun girma sun kai munzuli an sa rana an daga an sa rana daga wanda tsoro kada shi dan yazo zo abin nan ba laje shi gaskiya ne gaskiya ne wannan matsala in mutum shi ke da ita ai musiba ce sai gaskiya ne sai kawai ya ce ma ya ce ma sakataren shi in ya koma gida ja ba shi miliyan daya aka ɗauki miliyan daya aka kai mai malam da aka ja ka mika mai miliyan daya aka ce wannan alhaji ne ya ce ba kai ce yanzu wannan tawa ce kai wuntsule su ma kawai ya suma malam sani aka ja kwantar da shi asibiti kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ranan sakataren na ce mai alaji mutumin nan fa wanda ka zo an bashi miliyan ɗayan nan amma wallahi tun da aka bashi miliyan ɗayan nan da ya ji cewa ka ce a bashi wannan bayan ya gode ma Allah ya godiya amma sai ya wuntsile kawai ya sume yana kwanta a asibiti ya ce yana asibiti a ya kamata mu je in gaishe shi tunda makwabcin mu ne muna layi ɗaya ya gaishe shi ya je gan shi asibiti aka tada shi a ce ya ce alhaji Allah ya saka da alkhairi Allah ya ji kan iyayenka Allah ya ma albarka Allah ya ƙara arziki sai ko Allah ya ƙara cewa ƙara mai miliyan ɗaya sai da an shi miliyan ɗaya shi ne ya samu wannan abun nan kamata ma a ƙara mai miliyan ɗaya ya zama in ya fito ba matsalan nan dubu tsannan matsaloli a ƙari a ƙara mai miliyan ɗaya ai sai dai ƙara koma fara sani to ku auna ku ga irin wannan wallahi jama'a mu kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala mu rika tuna da kyautar da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana na nan nan fa nake ga muku muna tare da wani dan uwa muna tafiya abokina muna magana da shi da ya fara bani wasu labari malam abun nan hankali na har yanzu ban mance ba yace abokin da suke sana'a da shi ma suna wanda da zai je da kudin shi ya sawo motoci ya saida malam ranan nan sai gashi ya fito kawai ya zo ya yi tagumi wajen da ake sai da motocin nan aka sai mai abinci ya ce ba zai ci ba aka ce ka ce ya ce ina ya ce shi fa abin da yake so yanzu a ba shi ɗari biyar kawai ya samu ya tura ta gida domin gidan nan ya fito ba komi ba komi a gidan ka ji fa wani kuma shi kuma ya ce shi kuma naira ɗari ce yake da ita mota fa yake sauwa ya sai da amma yanzu abin ya ƙare naira ɗari ya fito da ita yana jiran wata mai koko fito bai karya ba koko fito ta saya yanzu wannan ya tarar da buhun shinkafa a gidan shi ya kace ganin zai mance wanda ya kai wannan wannan abu ne? ko ba mu da waɗanda za su yi haka nan ba mu da waɗanda za su yi rabar tireroli ba su ji komai ba to ka ji ba, kuma ni nan na gaya muku mun taɓa zuwa wani aiki ana ce mashi wani cash conditional program muka je wani wuri kafin nan na ɗauko wani profesa yake gaya man yake cewa wallahi malam ka san aka je lahira malam masifar da za a gani da masu wadata da marasa kuɗi abin nan masifa ce ya ce ya sani a wajejensu akwai mutumin da ya shekara 60 ko sama da 60 kuma yana da yara waɗanda yake koyarwa a karatu yana koya masu makarantar allo sama da mutum 100. amma ranar ciyaman na local government ɗinsu sai ya ce zai ɗanyi yi ma mutane ɗan kyauta alheri ya ce ya samu wasu kuɗi ya ce abi a rarraba a ba mutane dubu biyu biyu fa ake rabo malamin ne ya zo aka samu shi ma aka ce malam ga shi ga dubu biyu ya ce to daga ina aka ce ciyaman ne ya ce a baka dubu biyu ya ce ni dubu biyun na ya ciyaman ya ce a bani ya ce ciyaman ne ya ce a baka dubu biyu ya daga dubu biyun na ya ce Allah ya ji kan iyayen wannan wannan ciyaman Allah ya masa albarka Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya masa albarka Allah ya ji kan sa. ya ce wallahi tun da nake ban taɓa rike dubu biyu na ba a lokaci guda dubu biyu ya ce wallahi tun da yake bai taɓa riƙe dubu biyu a ce nashi ba ne kaji ba kuma ran muna karatu a nan unguwar dosa ba wani wuri ba wani dattijo ya tashi shi ma da aka yi maganan dubu biyu aka yi maganan dubu sai liman ne ya ce to ko dubu hamsin shi ma wannan ya daga hannu ya ce wallahi bai taɓa riƙe dubu hamsin tashi ba dubu hamsin tashi ya kirga su cunkus dubu hamsin ya sa aljihu a ce nashi ne ya ce tun da yake bai taba ba kuma ya fi shekara saba'in da taba rike dubu hamsin ba tashi to ku kalli kuma yadda wasu suke da shi kamar su zubar su ɗiba a banza ku ɗiba nan muka yi karatu kwanaki buki fa aka je yan kaduna kawai da suka je aka kama masu hotel duk kwana ɗaya ni na manta adadin kuɗin amma dai muka yi miliyan nan Eh, da aka lissafa a kwana shida da suka yi ko aka ce yan kaduna kawai kudin hotel ɗinsu miliyan 120 da ashirin aka biya kwana shida wanda suka je daga kaduna kawai to sauran wanda suka je daga wani rifa sauran wanda suka yanzu miliyan 120 da ashirin aka samu yara 120 da ashirin aka ba kowa miliyan ɗaya aka ce jajari a wannan kasuwar central market aka ba kowa ba ruwanka kace kawai kai ka tafi ka bashi ne dan allah ya je ya juya ko ya duk ma yanda zai da ita ina ruwanka ka ba da yara 120 fa za a samu kenan an ba su miliyan ɗaya to ka ji ko cewa ai wani a sana'a shi dubu ɗari ma ta ishe shi yanzu duk masu sai da dabinon nan masu sai da kwakwa masu sai da kaza jalin su ya kai dubu ɗari masu sai da lemu jalin su ya wuce dubu ɗari dukansu yanzu duk wanda aka ba dubu ɗari aka ba shi wannan aka ba shi wannan abin mutane nawa ne mutum ya fitar da su daga cikin masu yi wanda Allah kuma zai farin ciki akan wannan abin amma mutum ya je biya kuɗin hotel kawai saboda masu ɗaurin auren ɗiyarsa su je su kwana watakila ma ɗiyan bola ce ma aka ɗauko a banza to kalli wannan abubuwan na ce maku wannan da muka je wannan program ɗin shi mai mana facilitator da yake yin abin yake cewa ku kiyayi duk wanda aka sa ku matsayinku na officials da za ku biya mutanen nan officers ne ku ku tabbatar kowa kun bashi kudin nan dubu sittin ne lokacin ake ba mutane duk wata dubu biyar duk wata dubu biyar to saboda tsarin gwamnati mai a biya kowane wata sai su taruwar lokaci a ce sai dai a shekara kawai a biya su gaba daya muka tafi aka je mana program abin nan ba a bauchi aka da aka koma zamfara duk program din yadda za a raba kuɗi ya zo ya gaya mana ya ce kun ga kuɗin nan haɗarinsu yana da wahala ku yi ƙoƙari ku ba kowa kuɗin nan an ce a bashi muka ce muka mu a zuciyar mu ai dama mu addini kam ai ya samu mamu haka aka ji haka ya ce mana bari mu ba ku misalan da ya sa muke cewa haka ya zaro wani ya ce a wata jiha bari mu guntula jiha ya ce da aka je aka ba shi dubu sittin din nan ya rike su ya ji dubu sittin din nan nashi an ba shi ya ce ba shi aka ba da aka ce kai dai rike daga gwamnati ne dai aka ce wani tsari ne na gwamnati yanzu wannan an ba da aka ce kai dai rike malam da ya rike kudin nan ya fara haka ya fara haka sai kasa kawai rin sai asibiti shi ma sai da ya kwana uku asibiti ya ji ya rike dubu sittin ya ce a wata jihar kuma shi wani ma shekarar shi uku ya daina gani malam sani gani da ido sai ta-ta-ta yake ana mai ana mai jagora to wallahi da aka bashi du to muna ma gani ai a hoto yake nuna mana bidiyo ne yake nuna mana muna gani mutumin nan da aka miƙa mai dubu sittin aka ce nashi ne da yi wani girgiza ya yi wani girgiza kawai sai fara sai kawai kangaram sai gashi a ashe talauci har makamta yake sawa wallahi tallahi mutum bai da kokobo har makanta ba sai in ba kokobo rashin ganin naira kawai yana sa mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe rashin ko kwabo ma in fatara ta yawa masifar fatara mutum ya duba gaba da baya ba ko kwabo sai ya daina gani to kuma ka auna ai da gaske ne in ka ji yunwa ta masifa in ka kalli sama sai ka daina ganin sararin samaniya kaga kamar hayaki kawai ne a sama ka ta ganin kamar hayaki ido ba ya daina gani sosai ba kenan ashe haka ne talauci har makamtar da mutane na yi daga cikin abin da ke sababa makanta akwai talauci sannan wani malami yana magana ke ce ashe talauci ashe yunwa ita kanta ma tana sa makanta na ya tsaya muka yi shuru ya wata rana ya taso zai je masallacin juma'a sai aka ce masu ga abinci sai ce mu abokin shi mu ci ne ko mu je mu dawo ya a kai zamu dasa sallah mu je masallaci mu je mu da ya ce da suka je masallaci malam suka zauna a rana ana huduba da aka tashi kuduban nan sai ga kawai sama na haka tana juyawa tana juyawa suna ta juya ya ga kawai duhu gari ya koma dulum duhu dulum duhu ya bace da aka yi sallah da kyar da ya taho ya ce ma abokin shi ya ce gaskiya bani da lafiya sai abokin ya ce ni ma jira nike ka faɗi ni ma gani nike hadari gani nike kawai kamar za a yi ruwa <laughs> sai ya ce to ka za abin da za mu yi mamu da lafiya mu tsaya mu ɗebi ganyen dalbejiya in mun je gida kawai a dafa mu sha shawara ce ta buge mu <laughs> suka ɗabi dalbejiya suka je suka daka aka jika aka aje a gefe za ta zama kamar wani jus bayan an gama cin abinci ya ce amma mu fara cin abinci ka san dalbejiya ƙarfi gare ta mu fara cin abinci kafin mu zo mu sha dalbejiyar nan aba malam da suka niki abinci suka nika suka nika suka nika suka gama kiw sai suka ga tangaram to dalbejiya fa yace ina sai suka dauki sai lafiyar mu lau suka dauki goran dalbejiya suka jifa da ita suka ce ashe lafiyar mu lau kai masifar yunwa ce kawai ta sa ashe yunwa na sa a makance to wallahi muna kira zuwa ga bayin Allah wanda Allah ya wadata su ku ji tausayin bayin Allah arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama masu jin kan bayin Allah masu tausayin bayin Allah to mai rahama fa na jin tausayin su ku ji tausayin bayin Allah waɗanda suke ƙasa shi kuma wanda yake sama sai ya ji tausayin ku saboda aka kowa ya abin da zai yi a cikin wannan wata mai alfarma wata ne na jin kai wata ne na tausayi wata ne na taimako wata ne na daga darajar bayi amma fa bayin Allah wanda suka ji abin da aka gaya musu amma mutane su rike kudin su su ta kallon wasu kusa da su suna cikin masifa ba daidai bane su kuma yan kasuwa su kuma wanda ya samo kudin kuma ya zo wurin su su kuma su din ya mai kayan da za a saya saboda wai su yi kudi kuma yanzu ina masu kudin bara ina masu kudin baran wanda suka gallaza ma mutanen suka lillinka kuɗin yanzu ina suke a cikin mu ana gane wasu. amma sun masifar da suka yi tana nan aje sai sun je lahira su girba cutar da bayan Allah da suka yi yana nan sai in sun je lahira su girba kuɗin da suka samu kuma sun kare da haka kowa ta bangaren shi ya tausaya ma wanda zai tausaya ma ya fito ko ina muke ne na'am daidai kowa daidai ruwa daidai abin ba kowa kada mutum ya ta kallon wasu na su ne za su bayar shi ne abin da ya magana ai ta aka yi ko ɓarin dabino gare ka ka raba ka ba wani kada kai ma ka tsaya in ma ɗaukowa aka yi aka baka kai ma samma wani ba shi ke nan ba in ma baka da shi iyaka abin da za ka yi ko ba komi ko ka rasa duk abin da za ka yi to kame bakinka kakka riƙa mutane shari kuma ba shi kenan ba ba dai an amfana da kai ba kenan ta nan ina ne nan ba ta tara shaharu ramadan huwa shaharu tarbiya ala taqwa watan ramadan shine watan da ke tarbiyyantar da mutane akan jin tsoron Allah bal taqwa hiyal hiyal ghaya al min as-sawmi ai ita taqwan ma ita ce kololuwan babban abin da ake so ta dalilin da aka sa za a yi azumi ta dalilin ta ake azumi da in an yi azumin ta dalilin ta ne za a samu takawa mutane kowa ya koma wurin Allah ya ji tsoron Allah kama kala ta'ala ya halari na amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah kutiba alaikumus siyam an wajabta azumi akan ku kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suke gabanin ku la'allakum tattaqun saboda ku kare kanku daga shiga wuta daga azaba mun sha bayanin takawa a ce at-taqwa huwa al-khawf min al-jalili shine jin tsoron Allah mutum koyaushe ya rika jin tsoron Allah wal amalu bit tanzili sannan mutum ya aiki da abin da aka saukar ƙur'ani ya ce a yi hadisi ya ce a yi ko sun ce a bari mutum ya kiyaye warriba bil qalil sannan mutum ya gamsu da abin da aka hore mai komin sa. shi ma ya gamsu wal istidari li yawmir rahil sannan mutum ya zama yana shiri saboda ranar tafiya ya zama kana shiri a lahira kana da wadatarka to yi ƙoƙari ka rika kai wani abu ƙoyo can inda za ka koma amma ka bari kai ta tarawa nan baka da komi a can ba wanda ya fi ka wawa wawanci an ce ba wanda ya fi wawanci kaman asar alfani alal baki kamar wanda ya fifita mai ƙarewa akan wanda bai ƙarewa. aka ce duniya duniyan nan ciyar duniya aqallu min alqalili ta ce duniya ita ce abin da ta fi ƙanƙanta kankanta wa ha a zallu minar dalili wanda yake masoyinta shine wanda ya fi kowa ƙasƙanci tana haukatarwa ta makantar da mutane ta ɗimautar da su ta ruɗa su bila dalilin babu wani hujja hiya daru malla dara lahu ita duniya ita ce gidan wanda bai da gida fiha yajma'u man la aqala lahu a cikinta ne mahaukaci ke tara kaya duk wanda ka gani yana tara kayan shi a nan bai kai komai lahira ba komin wayen shi ko shi profesa ne ko shi yafi kowa tunani yana da hankali wallahi mahaukaci ne kawai dai ba kai shi barna ba ne aka daure amma ba shi da hankali dan bai san ciwon kanshi ba bai san abin da yake ba wanda zai ta tara komi a nan duniya bai kai komi a lahira ba bayan kuma ya san ya kusa tafiya ka haifa an haiho jiya nan muka karatu nan cikin wannan adabu duniya wa din aka ce in dai ka haifa sannan abin da ka haifa ya haifo to kawai ko kana so ko baka so ka shirya ka kusa tafiya to sannan mutum ya san ya ci shi an ce tuna na hausa ba'un shekara sittin ne ko saba'in sallaman yu jawi zuha wanda zai ƙetare da sittin ko saba'in ɗin na 'yan kaɗan ne kuma kai ka san wani ma ya ci sittin ɗin har ya ba sittin ɗin ba ya ma ci saba'in ɗin to amma mutum wai kuma sai ta tara kayan shi ne shi bai kai komai a jiya can ba kuma ya tafi nan kuntu rara daga shi sai lufafa sai turare zai tafi ko hula ba a haɗa ma mutum guda ɗaya ce a samai ko takalmi ƙaba ɗaya amma yi mutum nasiha a mai wa'azi a gaya mai sai ka ga mutum bai yadda ba kuma ko a jikin mutum yana jin canji ba kamar yadda yake da ba <laughs> ranar bana ga wani karatu tsoho an sa na marigayi dr ahmad bamba yana cewa duk wanda ya wuce shekara hamsin to dan kwaya ne aka ce dan kwaya ne duk wanda ya ci wuce shekara hamsin dan kwaya ne aka yi zuru ya ce ba ku gane ba ko ya ce to duk wanda ya shirya shekara hamsin to manajeriya sai ya rika maneji a ce yau ya sha kwaya kaza gobe ya sha kwaya kaza gobe ya samu wannan nan ya je na ciwo ya nemo panadol nan ya je na kaikai ya nemo rob nan ya je duk inda ko ina sai ka ji nan ya ansa ka sha wata kwaya ka ji nan ya ansa ka nemo wani abu ka sha ba kullum kai ta sha panadol ne fara kullum kai ta kurba a wasu maganin alternative waye waye ka ɗauko ka aje kai ta yawo da su ma kana sha to wannan duk sayin ne alama ake gaya ma ka kusa tafiya saboda aka sai manage to sannan kuma mutum ba zai aje komi ba tan sai kai aje komi ba hmm? daga arba'in ma ke fara shan kwaye ko to kaji daga arba'in mutum ya fara kame-kame ya fara kame kame ya fara zuwa kurban wannan ya fara kurban wannan in aka yi tafiya aka yi tafiya kana gani ma a hana ka cin wasu abu a ce to yanzu kaza zai ka bashi kaza ma ka bashi kaza ma ka bashi kaza ma ka bashi to daga nan sai yaya mutum ya yi kan shi fada wurin nan dai ba makawa sai an je to tun da kawo ba makawa sai an je to wallahi mutum ya tare kayan tafiya wurin saboda haka shine nan والتقوى معناها أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه وإقابه وقاية تقيه من ذلك إنكو أنت تقوى معنانتا شيني باوا يسني تكانيش دا الله كود فشن الله دا عذاب الله da ladabtarwa Allah ya nemi wata kariya da zai sa ta kare shi daga wannan min zalika bi fi'li ta'ati ta hanyar yi masa da aikata abubuwan da yake biyayya ne ga Allah wajtinabi ma'siyatihi da kuma nisantan abun nan saba masa shi ne nisanci wannan wa bittaqwa yanalu al ma'iyata Allah wa mahabbatahu da taqwa ne mutum yake samu a ce Allah na tare da shi Allah yana tare inna Allah ma'al ladina taqaw wal hum Allah yana tare da waɗanda suka ji tsoron sa wanda suka kyautata wa mahabbatahu ke sa mutum ya samu soyayya Allah wa wilayatahu ke sa Allah ya jibinci mutum wa shi ke sa Allah ya karrama mutum wa hibzahu ke sa Allah ya tsare mutum Wata sahilal umur kuma ya sauƙaƙa mai al'amura to mutum yana son wannan a rayuwa ko ai abin kowa ke so kenan ma takfirul dhunubi wa ta'zimil ujuri bayan nan akan kare ma mutum zunubai a girmama ladashi saboda ya ji tsoron Allah sai akan kare mai zunubai ba zunubai ya zo ya tadda lada dingima dingima wa bil fawzi bil muradi sannan kuma mutum zai samu duk abin da yake so a nan duniya ko a lahira da fid duniya wal sannan mutum ya samu arziki ya rabauta a nan duniya zai ga mutum ya zo shi yana daukan yanayi kaza shi ke yin kaza shi ke yin kaza shi kuma wannan ya rike ya ki yin komi sannan kuma bai wuce wancan mai yin ba kuma shi gashi tan da lada kuma a nan ɗin ma baka tsere mai ba Fassau-mu fil muslimi muraqabatan Allah wa ibtigha'a wajhihi bil amal shi azumi yakan tarbiya yana yin tarbiya ga musulmi wadan ya samu mutum tsoron Allah mutum ya kiyayi Allah ya ta aiki saboda Allah wa ibtigha'a wajhihi da neman yarda Allah bil amali wa kaffa an-nafsa 'anil haram zai sa mutum ya kame kanshi daga haram ta dalilin azumi kama fil hadith ballam yada qawla zuhur, zur wal amala bihi duk wanda bai bar kaulin zur ba magana abinda mutum bai gani ba ya faɗi wal'amalu amalu bihi da aiki da shi walaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu to Allah bai da wata bukata wajen ya bar abincinsa da abin shansa ba amfani ga mutum yana azumi yana ta maganganu yana cin naman mutane yana cin mutuncin wasu yana yin kaulin zur to wannan ba bukatan barin abincinsa da yi da abin shansa da yi kusan dai a ce yana azumi azumin da ba lada ko kuma ko da lada lada an ɗebe ta ta koma ‘yar kaɗan ƙala umar bin abdulaziz rahimahullahu ta'ala kuma ɗan abdulaziz ya ce laisa bi taƙa wallahi bi siyami bin nahar laisa taƙa wallahi bi siyamin nahar wala bi ƙiyamin laili ba wai tsoron Allah ba ne ya tsaya kawai mutum ya azumi da rana ya yi sallah da daddare wata khalitu fi ma bai na zalika ko a cakuɗa gaba ɗaya a yi wannan walakin na taƙa Allah amma tsoron Allah shine tarku ma harrama Allah shine abar abinda Allah baraka wata ala ya haramta wa ada'u ma farada Allah ayi abinda Allah ya fardanta kuma ayi shi yanda ya cancanta wa man ruziqa ba'da zalika khairan fa huwa khairul li ila khairin wanda aka azurta shi bayan yayi wannan aka azurta shi da alkhairi to ya zama alkhairi bisa alkhairi kenan wanda Allah ya taimake shi ga wannan to da idan mutum yayi waɗannan shine na amma mutumin da ya zo kawai ta azumi kawai da rana ita abin nan ɗinsa magana ta ɓaci nan ba ta goma a saumu yu'inul muslima ala na nafsihi azumi yana taimakon musulmi wajen kame kanshi wajen takama musulmi burki zai tsare burki ya tsare abubuwa ba zai yi ba wa hifzu jawarihi da tsare gabobi ba za su je a rika banna da su ba wa kasari shahawatihi azumi yana karya sha'awa ta yadda mutum ko da ta iyalin, sani ma zai ji babu balle kuma na wajen inda mutum zai je banna wata da yiki masaliki shaitan kuma yana kuntata duk wata hanya da shaitan zai biya samu ya shiga jikin mutum ya lalata za a matse wannan gaban ba inda zai shiga ta wuri. wa kazmil ghaiz azumi yana kame ya sa mutum ya rika kame fushi ya zama yana hakuri. wa sabr ala azan nas yana taimakawa wajen mutum zai haƙuri kan abin da mutane suke cutar da shi na ba daɗi watan ƙiyatun nafsi min al'akhalatin radi'a zai tsabtace rai daga yin wasu cakuɗe-cakuɗe na halaye marasa kyau na rashin mutunci da yawa mutane za ga wani mutum yana da gautsi amma lokacin azumi sai ka ga 'ya'yan lif kamar ba shi ba saboda dalilin albarka azumi wal akhlaqir radila da halaye irin na rashin mutunci za a ga mutum a azumi in Allah ya taimake shi ya shiga cikin bayin da aka zaɓa za ga Allah ya cire shi daga wannan ba zai rashin mutunci ba komi zai zama mutum sam'an mai sauƙi ko ɓata masa rai aka sai ya haƙuri kai ko laifi yara suka yi a irin wannan abun abun da za a ce a yi fushi sosai a buge su a rika kyale su dan dalilin ramadan sai kun yi sa'a kuna azumi muna azumi za a bugi amma ba dan haka ba da Allah daftar da ku amma kun ci arzikin ramadan su san ramadan wata ne na karamci wata ne na kyautatawa a su saboda aka yi masu afuwa a ci an masu afuwa saboda ramadan an kyale su ta dalilin ramadan saboda haka mutum ya kame iyali ne su kai ba daidai ba su ma yi masu afuwa a ce kun ci arzikin ramadan an maku an kyale ku saboda ramadan an ce kawo kaza ba da kaza ba da kaza ka ba da kasar ka ba da karo kara saboda ramadan duk su san wannan karamcin watan nan yana da karamci wurin duk mutum mai karamci sau da aka waɗannan abubuwan a yi haƙuri a kau da kai fa huwa zakatun wa haratun lin don haka azumi wani ɗaga daraja ne tsarkake rai yake yana ɗaga darajar rai yana tsarkake wannan ran Allah ka azurta mu da irin wannan azumi da zai samu zama haka kama qala sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya mu junna azumi garkuwa ce fa idza kana yawmu sawmi ahadikum idan ya zama na ranan da ɗayan ku yake azumi ta dace yana azumi fala yarfusu yawma izin wala yasqab yace kada rannan mutum mutun ya rika yin maganan da bata da kyau yarfus shine mutun ya rika magana da batsa magana mai muni kada yayi kana azumi kakkai magana mai muni ko wani ya zage ka ma kace kace inni sa'im inni sa'im kada ka rama kace kai ma sai ka rama wala yaskhab kada mutum ya rika daga sautinsa sama yana jayayya yana gardama da wasu yana jayayya da ga ce annabi ba abin nan bayan Allah ba za ka ga mutum ya zama sakhabin mai yawan surutu da ɗaga sauti yana maganganu mara kyau ina fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mri'un sa'imun idan wani ya zage shi ko ya faɗa da shi ya ce ni mai azumi ne kawai ni mai azumi ne ba zan yi ba saboda ka ci arzikin azumi ya fito junnatun nan da aka ce junnatun ba ku duba da wasalin sai da shi sa ka mai wasali junnatun ai sutratun ne wa mani'un anil ma'asi wani kariya ne da zai tare mutum daga sabo azumi yana kare mutum daga sabo sannan kuma na biyu yana kare mutum wa wiqaya min dukhulin nari kuma kariya ce wajen shiga wuta da aka mutane su daina fushi in sun ga azumi kawai mutum ya taɓa tare. wani ya ce wai shi bari ya je ya ci abincin kwana da yawa ma ya biya wai wannan duk hauka ne mutane su rika ganin watan mutum yana fargaba yana jin tsoro yanzu azumi ya zo saboda haka azumi ya zo zai sa zai sa a hana su sakat zai sa mutum ya kasa samun yanci ai yanci ma ake so ka samu da aka ce kai azumin wannan fasarar kalmomi ne la yarfut ai la yatakallamu kalaman fahishan kada mutum ya magana mai muni wala yaskhab ai la yarfa sautahu wala yukhasim kada mutum ya rika daga sautinsa kada ya riƙa gardama ana jayayya da shi wa saumu dan haka azumi yayin uwa wiqayatun ne fi duniya min al ma'asi kariya ce a nan duniya daga sabo bi kasar shahawati ta hanyar zai karya sha'awa gaba daya wa hizil jawarihi da kuma tsare gabobi wa fil akhirati min an a lahira kuma zai kare mutum daga shiga wuta la'annahu yaqma'ul hawa domin yana kwankwasa son rai gaba ɗaya zai rugurguza son rai wa yarda'u shahawat sannan bayan haka nan kuma yana tunkuɗe yana ture sha'awoyi da za a zo allati hiya min as'o aslihati shaitan wanda wannan sha'awa tana daga cikin makaman da shaytan yake bi yana wannan da aka zai koma ya ture su kawai firgitar da tsoratar da su ba za su ma zo wurin mutum ba ya fito ko wani so mai tasirun ajibun fi hibzil jawarihi tahira wal quwal batina yace shi azumi yana da tasiri babba mai ban mamaki fi hibzil jawarihi wajen tsara gabobi a zahira gabobi bayyanannu ta dalilin azumi sukan koma su zama tsararru saboda za a mutum zai daina kallace kallace zai daina kaza zai daina kaza wal quwal batina sannan kuma da ƙarfi wanda yake na ɓoye shi ma wannan zai sa shi ma a samu abun nan a ce abin nan ne ƙarfi na ɓoye shi ma wanda za a zo na sha'awa ƙarfin rai a rohiyya al'imaniya duka wannan ta dalilin wannan za a tsare su fasomu ya fazo alal qalbi wal jawarihi sihataha saboda haka azumi yana tsare zuciya yana tsare magabobi su masu su zauna lafiya wa ilaiha mastablaqo mastalabathu minha aidi shahawat sannan kuma yana dawo ma mutum abinda hannun sha'awa suka fiffizge mai da na daraja na mutunci ko na kaza yanzu zai dawo mutum wannan darajar fa huwa min akbaril auni ala taqwa azumi yana daga cikin mafi girman taimako wanda zai taimaki mutum akan taqwa da haka idan mutum ya tsare waɗannan to ya samu babban abin da zai kiyaye shi daga dukkan banna ina ganin yau ma mu tsaya haka dan ban san littafin ya kare tsayin amma dai ma ya ishe ku haka nan dawa kuma ba ku mutu a arhaba a yi arha a tsaya yawa sha daya ya sha daya eh, a rika arha yau yanzu yanzu a rika abin nan ba a yi arha da aka muna kira dai kamar yadda na kira wanda Allah ta baraka wata ala ya taimake su yasa suna da abin nan ba fa muna cewa da na bada misalin yi shi saboda ya mutu ne kun san in mutum ya mutu ba laifi a faɗa ayyukansa na alkhairi na sharri kuma a kama baki da su wanda yake raye shi yana nan yana ta yi yana ta yi yana ta yi shi kuma sai a shuru saboda kada shi kuma ya ta faɗi riya ta zo ce dan ya zo ya faɗo cikin abin nan ba ta ne shi kadai ne kada wasu su ta rubuto ai alhaji wani ma na yi alhaji wani ma na yi bayan Allah suna nan suna yi amma tunda saboda Allah suke ko mun san su ko mun san su ba lala iya ila wannan amma dai shi mun ma da misali ne a matsayin misali kwanaki na taɓa yin wannan magana wasu ka ce malam su ma fa akwai fa suwa ne su ma suna yi to gaskiya akwai suwa ne da waɗanda muka sani da wanda ba mu sani ba na ba saboda mu suke yi ba saboda Allah suke yi haka duk wanda yayi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya biya shi ya sanya masa fifiyar mizani hasanati amma malamai sun ce mutum ya mutu babu laifi a bada misalai da ayyukan alkhairinsa wanda yake raye kuma sai ayi yi shiru don kada a yi ta faɗi shedan ya samu dama wajen bata mai aiki amma wanda ya mutu ya riga ya mutu mata Allah ta baraka wa ta'ala ya ji karsu mu kuma Allah ya fata mana Allah ya ba kowa ikon gabatar da abin da Allah zai sa zai iya yi komai kankanta shi na sha ba da misali da Hausa in ce idan toron giwa ya je daji ya kakkarya itace shi kuma zomo ya je kakkarya ciyawa kowa ya yi daidai karfin shi in yamma ta yi kowa sai hutun gajiya amma ka kwatanta aikin toron giwa da zomo ba ka ga dai kowa ya yi daidai karfin shi ne kuma in an zo zomo shi ma ya nashi aikin abin da zai iya kenan ya kakkarya ciyawa ya kwanta ya huta shi ko toron giwa ya ɓaɓɓalla itace wataƙila ma zoman hannun ya samu ya ciccisga shi ya ci ma saboda abin nan ɗinsa ne amma kowa ya daidai ƙarfinsa muna fata Allah ya taimake mu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين